kambe gujin ono ya ayyuhan nasu ya nan di amso inna khalaqnakum an di manan di alanye min zakarin wa unsa kamu falla kon ga falla na nalan azzakar da shi ma ba an adamu al unsa di shi ma ya an di hawwawu san di adaman an di kaman di alaksitar jowo alama kama ya guji ne dai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida Wa kala kamin ha wa basamin humari jialin kafiran wani sa'a. Awa fal, ya fal lan andewa alaksa, daji andeya tarjo. Wanda dalilin adaye da kuma almarar asubar nutu da ya gulzain din? Daji, amma la so isa na takkawar ta yi. Numgal wanzayin kɗalan. La sawa ya yi so ma sai ro wa'azuna. Daji kumande ya yi sandi shi ne bilson gari. nimgal wode shinim nan gailan culum sogin a biya ala rori ni miya shi imangal wo ala ritafan dimi ma nya ala kacin don a aimanim kadu ya bawo kaman dede shan duwa manim karin kacin zan ba illa shiro ritilan an mara gujin nan da ya ci dai waje an nakon nan da ya ci dai shi'uban jama-jama shi'ub gulja kofin gura gulcin alama na qaba'il de shima atrab don shu'ub de shu'ub de jam'u don sha'ab de sha'ab gulmiya surodin qaba'il de kara kabila da ari jirin gai jirin gai jirin gai jiriya da samni miya ba sai ma shu'ub ra walzana misallo an dillar da ari da am sha'ab sha'ab lan ne ba sha'ab nijeri amma al kabila nijeriya gulum ba kabila nijeriya gulmiya kabila falgai nijeriya da sai dai ayyan miya kabila de na shan gayi no garin miya amma sha'ab gulmiya jamido ne kada kiltana atraf kada kiltana da sanjiro gultin shu'ub de sai kuma an da shu'ub ro chido kam tuno kam tuno qarat be kuma qara asiya be europe europe bi la australia bi kam lama kuma qara ne gulata africa so somzen sai u arakare. ada yero kuru da kama yak suna da man kuro surallar da man sha'ab sha'ab sha'ab ro anda chido da tare anumro miya. jiri falle yoro ruyen amma jiri aka da sagdin alama yala da ismiya jiri aka da idai biya a so kanuri so vulata so do sai mazro jiri do fece zana wa bima biya na da biyu a kum role ni me ngizum kare kare bolya so biya yo biwo role ni me babur so babura so biya ko sin ka yam tarwala e so yo ade indawo so role ni me tilamma jiri jiri be kanuri ya tilmai mami so tara so eh, bade so kwayam so san mafurta kayan mai rima san ma amma asin duka nuri da mara bauta wanda ya yi kamar da an da ada yi roji wanzu dai kamla na mungalo kala kamla yan sonda nan karobin a a biyandu kaman zanojin an bulan gaye ada jirin gaye ada nan gaye an lono tuno rogayi ci diya nimgalo wala rogayi nduma nimgalo wani kaman zakwajin ba darin zan san ba da fal kullukum li adama wa adamu min turab nan di san ma ku sin adamu ya adamu ya katilan sha alakatu almar kama wa ja'alnakum nan da ya cire shu'uban jami jamiro wa qaba'ila jiri jiriro kufu kufu jiri jiri li ta'arafu no tuno basnan karoci di amma ya inna akramakum galu wandori inda Allah na kama alayin atqakum kam arar da suna da shi ma galu la sai wa ja'alnakum shu'uban de na lan sha'ab dugulciya sai ma butun doni ajimi ragultin qaba'il da gulta butun doni arabi ragultin ya gultuna. mana ya yau malamai sa kusa tuluna kala a yi sha'ab da murarito yi qaba'il da muraritoro almuhim kaman dai an da jiri jiri rocido tilam dai gade gade launu dai gade gade qara dai larda dai gade gade rocido nduma nim galwan kama za kwazi har mara alai salatu wasalam bai gulgin din la fadla li arabin ala ajami nul arab arab yenum gal waso ni kala kam ajam yen arab yen ajam de yenum gal waso ni kala arab illa bit taqwa illa ala ritalan inna akramakum inda allah shi daraja don gal wado na alain atqakum kam ala ritina kozna rumin sawakin gam alai sallallahu alaihi wasallam bai sa madinan da anar bal makkar man amdon isa sha zanar suradun bildiyen bai silim diyen bai karayen bai kan bai bai Wani bilal shi kam bai kara karaye a masurin galo sawa yin na wallon shi ma sattima alai salatu ya wallon hatta alai salatu ya sha coro ya bilal ayi dimini suro zanna inde tun fayin kunyin yi ayi a yi shan gairo sado alarita salman al-farisi shi kan farisi madina arabin mano zin ilan shalai za kararu shalodo ndaran kar musulun majin din gairo isin madina ro isin muslim gono hatta alayhi salatu yugudin salman min ali baiti salman de yallafan de kara ayinan karo hatta alayhi salatu sawarin zu sumoyin tilala marado ne muslima le zina awiro ala ditanan kadro ada ibiya sawa anda su yayi rumiya inna akramakum indallahi atqakum gal wando da ala in kam shiro rizna ada yi falsawa ayi alayhi salatu shiro tuwanzama kingambe ne ne shiro fatowa ne sai nyiro fero sauda ne onaya lezi cho ya a a ayen maulaye wanzama idro ayen teron da yiye ha kuru falle ade falsawa ade na kiriyen ce nuna ma julaibib julaibib ba ni shi kamdo ne duno gana tala da shi alai salatu lenin yiro fero fato wani sada onaya leonoya a ayen sha turo feron da yiye kama a yanzu ma ba shi a yi magani dai ta jiri wane so wane su hafkata shi ma mazin Fero da fangonan ya wanya suno kam alai sarati yanzu zuna duro alai dai a basar cikin bawa shanya jaya hatta kama madina ya sarma sha mangirzanar wallon alai salatu shiro karzu na kaduro wanda nimgalo da alarisan kara ni kanuri berim la rasu ha ni mami so ni dan kajim so kuwan kariko dan kariko a ah, biya adin no kirti ne alama no yana adin da man dia hafso a wanda la biya wa shi min hafti yanni luran kautur ma da man auraro wallahi la dan kam du malam je yayi bornon karano shi wuru kanin lar da kanin borno kir muslim gana da sadu sitna lardado ne dawla duwal do ne sa kururo kir muslim sarina da mamlakakat kanin borno da suron kara kanin borno da ya ya borno mno nima ko a sokondo a sobar basa daga yi a la chad ya gana la niger ya gana libya ya mala gana kanin borno da kura isa kasa kasa fura a waza fufusa fufusa wa ina idai isa an diyan don lol allo chado atiman kuran diya tarwazana an dero isa fitina duwaza an nema fitina na matulu yasa hanna lawle ni mi jiri la da ni robo yi kanurin mana ni a adi ah, boko haram ne gaishe ngero kamande yise fisa sun duso kuri kamar kuru kamande fili wani la ku borno yi sai kanuri su doma sokoto yi kanuri wa la zamfara yi kanuri wa san mazar zafal jiya san ma amci da falla wanda kanuri kamar da ya sha hafsuna ashirin za Allah ya zaksuna na shangula kanuri wusul biya le zai shi nirdi sirin fece riduwan rumbawa kuma da maro isa fitna da sauro le za da ya kanuri hade sai ma sakama goyi training sirin la media rotulo so ba dizana la fun sorin ya zango kanurin kirdi ba nuwa dungu an da ya suron ciluwe yau da ya yi amma ya biya a audio ida a tirina sa'adin ganson kala haptima wane da da la rawa a san maye gono gurmon jimbado wanda kamar da an da jirgin da suna da nimgalo wanda ya rikar musulun din doni fandiya wanda ya wani nimgalo wani gari so kirman ya so wato wani yin cilo ko so an yi gayi a yin cilo mai biya ni katilan ya alakati ba nan dai kullukum li adama wa adamu min turab da adi ayan diroflezin an dai san ma'awafin lokalan dinon yau Aman amandia rayo amandia fatiyo her ya rayo asar kama ya wanyo har shi mari andiro mato ya falla wa falla lu ya dun kajin nun bewa ne san ma awfal annan ka da ya kalande yau adin da nun nonyo kurular da ya hafku yau zan sai kwa borno da kuren furatina garan borno da baro wani zina amma kaman da ya ciro an da yan zuri wani zinan nzuri wanzu nan da ya ciro sala ku ce isana adina min isana yaran isana ha nda sun isana alama na kaman dai suratul ahzab guji ne dai uku min fawqikum wa min asfala minkum Wai izaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida nda sun isana kurawar cikin lataro an dero charo nzuriyo maro sasono tana da mayayya zo mande so isa surufato in gaga ana cerin amma tada ruwa da soriya goza le zai gadiro hawan zufanin ba da wuro charo sai min na kwa an ba amma kamar da ya kasatsi da ya sandiya nan guro yi kyau a yi lan an dere kila ne kalle a wafai dajin diyolan nimsirwe tuluye cinye kiranye sanya diye kasu ya yi kilajire min diye sanya ya karun kilajire jire diye bare ya diye wanda muko diya namnimi muko dunoro fiyata au allon yukuruma tullo yukuruma aw awalanon gushi milanya a'a am da su ada ya da rusa ne, yau amma da bangatsin sa isa na da kamar da an da su riuna wasu sarana daga yin sai awa ala israna daga ya idrusu yarufu ilayhi waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum ngal wondorina alayn kam ala rizna adin ala idanu ne faral nuno ne sunna amnu ne ala rizna go zanga ya awlaga dim am gadiya ko zuna ga dim ala rini min a a a wonno hata madama die ala nan karo nonu malan die salam lokku uwallo chiskiri aw saban najin nuno adin numno ne aw adin da kurban na jin yano ne hangal gana ne tilwe aw sariyin sai so biya sariyin sariyin zimin ne in gudum gaigayi suro jimi ne din ayi adin ira banda jin din wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin diol batirino ne wonde ga amiro batino ni mi ale ga amina wonde no ne layi kilewa layi tajirwa ndara kariya ndara aisunzu eh, Dungu dongura kau kawwa shila shila na kalewa da karni gwani wanda adin da ya adai ai faran a yi suna mu yi ala yin ro a yi kin ga me gunzo allo kirti yayya da allan ala ya rufan diyan hadisul kudu silan kuma yi gunzuna ngalce kinje a wodo ne wa karance ra kana sidin alama faral shuru gana kana da sawaidi faral da samiya da ala karnuma kurun nan ba wani ala yin yasirayin na fila ya solan a da hatta hatta ala yin yasirayin cotto ya ala yasirayya da ala shi mafantinmu shi makurunmu ai fantinmu kurunmu da na yi balan ya rukutu sari na ala shi mawar nan gojin shi ma shi mo shi ma muku homo ma'ana Na ne sandi hidro kuma ya kalzi au kalkal hidro ya kalzi da lizin ya sarana nan kadro kurun ya silibin na sandi hidro le tilan na ni bana ni ro kuttu sadiya kuma ne ya sakain amma sambi ala da nonum shagami ado waya nim galwodi addigin kala diro gunaye an ari arewa gwaja kuma kaza da alwali sayo tudi arewa gwaja shi ma kaza da alwali sayo shari sha ala manatana shari ala fanzuro kariyo shari nabi fanzuro kariyo shari ciron gai chado san samman galo mati wanne mana nui kollo kaman da ne mana zai asuna mare namgal da ala kan mocin ga yan an yan kala jiro gwani an waron dunum gal da ba tare tim kile goje yayi lokta la gana su da sirin ko zu fanin ba amma alasha hapso ma haptuna gana ta manzaba sai alasha yi inna akramakum inda Allahi atqakum inna mata tafadaruna inda Allahi ta'ala bi taqwa la bil ahsab ala ritanwa numkaru sun gayi hadisa isana kin gam sallallahu alaihi wa sallam riwaya bukhari isna abi hurayra kin gam sallallahu alaihi wa sallam ma ayyun nasi akram amsun du daraja wa daya qala wa akramuhum inda allahi atqahum ngalo zaden na alayan kam ala rizna qalu san diya da laysa an hadha nas'alak argi ne ko rendo alai salati da yi sandiron fa akramuhum nasi amsa ngalo da yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah shi ma yusuf tada nabi guru tada nabi guru tada rawo alai mana tada yaqube tada ishaqe tada ibrahim har mando shi ya nawi ba an zai nawi kaka zai nawi kaka ba an zai nawi shi mana yusuf yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim adugu lono ya kurson laysa an hada nasalu adugu ne muradin da koron dedin qala wano fa an ma'ajin al-arab tasaluni ma'adin arabai da furtin zagananan zaduwa da yarin makorun ma fa khiyaruhum bil jahiliya khiyaruhum fil islam idha fatahu ngal wanza jahiliya ne shi man gar wanza wakar muslimin amma adin da asu zaya ni jahiliya ne am galwa sadu kar muslimin san ni man galwa amma adin da asu zaya adin da asu zai ma am suron zan lawo do adin asu zana da sai masamin nan wal sai annan kadro da yin galwa do kam alar rizna lankara inna allaha alimul khabir har maro alayhi salatu wa guljin inna allaha la yanzuru ila suwarikum kuma ala da sura ndogo surin alu dogayi wa amwalikum da mandosa walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum karun do ci dan do karun din ay nyamde nyamde ala nan karwa ala da non mawa kundunu mi awsirina de karun be sasarana maduwa kutu kinjame gulzina duwa da adishi mangalo amma itiqadnum karu yarin ba ciro wallo no yau cida zahire dingila zina man faida jin ba ada yi makurzun cida da ba ciro wallo na itika dingila zina man faida jin ba sai kiltayya an mara kar musulun da auya ka zokul zina cilan jirta karun zasra kunduni min diwa an ma islam iman ihsan do innama al'amalu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa da jikma yangul gujin nono إن الله عليم خبير كما قال ده عليم النوت إيه خبير من جرو حوراتي ما أوراني يكون نوا كبو وصول إيرا وعجانا يا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا kamande adala arabaso yi baladiyan isana die gulzain daji sai makabila do ne batau bula madina inda sauna so awa amdo ne alayhi salatu akari zana da aubiya an zana an makai zuhur madina rokadiyo da ya buladiya madina ya sodo alayhi salatu wassalam goyi madina isi zina musulma bula madina duk musulm zana ro faduwa da ya sai isa da ya musulm zain isa musulm isa musulm da yi buladiya ne zai nida da isa alai salatu da namza samtu bari hada ya rasulallah am gari ya kari zana an jada ya kari yin didiya ngai kalewa sarai diya musulun gai a kir musulun zari alai salatu da bozo da hada mara kaman da wani qalatil a'rab buladiya wasu da ya sa gulla da amanna an da imana dina da ya kamar da kulgulla sanjiro lam tu'minu imana diwi walakin sai ribiya qulu aslamna musulmi yana gullo amma wayan walamma ya dukhul al-iman fi qulubikum qasun iman al-karu daraja ayda istufida min hadhihi al-ayah al-karima an al-iman akhas min al-islam kama huwa madhhab ahli jamaa to su'alan asujin imana da kar muslim da da gare gare kiltayya yaktayn yaktayya kiltayn imana gultiya shi ma kala islam islam ne shi ma muslim goyi muslim zana man da ya sayar ta wasu na kar muslim walakin qulu aslamna kazin muslim dai shi ma dauha kana ala kasan ngana arish makar muslim do da su imana dole rukunan imana ya da san mai sara. an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi samma ala in kadiro kasan nimiya Allah ndo mu'min na wallahi qur'an mani ya sarakana ga man kwa son tini mo jezu tini mai cida ambe fileja do de ngai non muna daga yi a a sai cida ambe fileja ta hannu marokar musulma imana da na fallin kilta ya yakta ya yakta ya kilta sa mana da kir musulm ya da ma imana ya shiro kallata au imana fallin ya daye ma kir musulm da ya shiro kallata amma kir musulma imana gulle ya na lankar musulun rukun uwa da muradin imana rukun araka da muradin ye alama hadis jibril lefile zina ide ba a ni anil islam alai salatu allam sune bulsuri aikir muslimu islam da shi ma an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulallah, wa tuqima as-sala wa tuti zaka wa tahijju al-bayt wa tusum ramadan ar rukun uwa da fa akhbirni anil iman wa nakir musulun da ban zina a yi imana do Allah an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa ma imana da kan bi shi muslim rawaljin shi mu'min bi amma kam da mu'min ma muslim azuna fara dai mu'min wa so muslim amma muslim wa so ga mu'min sai wanda muslim din da ni imana a duro walle shi da imana ya dide walakin qulu aslamna adamar ruwan imam ahadin in sinadin sa'ab bin abi waqas radiyallahu anhu guljin ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan wa lam yu'ti rijalan da ya gani ma kariwa kariwa alai salatu ya samjin da laro ne ya ladura da kono ladura da ya sa'adi wano ya rasulullah fulanan wa fulanan wa lam tuti fulanan shay'an wa huwa mu'min yakin ga mana wani rahimma wani rahimma amma wani duru ai mai mi shi mu'min du wani alayhi salatu wasalam bai da shiro no aw muslimun aw biya muslim ha daji ya kuro gullono son ko asun alayhi salatu shiro ade da kalafsho da alayhi salatu shiro bayan sirin ladun wono inni uti rijalan wa ad'u man huwa ahabbu ilayya minhum hukam sura awla yikin amma kam yikin dinan yin shi madiyara kanawo wanda zahiri kana da rumi laro yikin laro domin shi kana da alama imana zoologin ne bai shiro yikin karastinan ka shi da muna da imana zuduna a wai kana yikin ya da isha kulujin ba karun zuro shi zikin ba alayhi salatu salam ya shiro bayan jo da jalan alayhi salatu wasallam ya bayan zina ala anna al-imana laysa huwa al-islam kir muslim da shigin imana imana ya runzu kar musulun bai runzu da ji an da kaman da imana da kar musulun da san masu rashin moziyya a wa'adin da ana da shi ma'alar askarci kullum tu'minu gulle sandiro imana je wai walakin qulu aslamna bi an da musulmi yana gullo walamma ya yadkhulul imanu fi qulubikum kwason imana ne karun doro kan lamma de cida lamme ne muslim har maro walamma yadkhul gullono walamma yadkhulul imanu fi da yi lamma da amma faidatain awdo ni wazi amma fun wajinno kan bosoro kuma dro wazi admaro wa in tuti Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'aw Ana gawkin yam gawiya da imana da karun zan nam suna ya da ji Allah kuma dai ai mafulujin ba min ujurikum ko acina do jiwaide har ma gama gudun wa ma alatnahu min amalihim min shay'in sanadi abbi masan dia kunno zan funun yamba kamilo yi. inna allaha kama alade ghafurun gafara kan buwaye rahimun kurukan jimar kan buwa kam da nutub su shiro walta yana duro na kuma kan bai wano innamal mu'minuna bi asli an mu'min nasadu al almuminuna na ade de al kamil de imana kamil la ka zakare nduso zandi alladhina amanu billahi wa rasuli sai ma amduni ala sasarana amanu billahi billahi da yatadamman gujin da rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa a da yanin benjin ya sirami nimbe kuru kuruk mande shi cilon za awati sandoro islami allan kuruk mande da alma awoshi alakata wasu shi ma alakson yan duma isilin ba kala kala sai ki jayi arma biya do ayi wasu ki liyata da shi da alaikin yan kan meme allan don yeno ne min kamande da su an zimbeji kuru sifa an zimbeji su an zin sha bawoni min wanda su garin bawoni min sifa an zin sha yi kolti min wanda sifa garin sha yi kolti min wanda sifa ala ya gwanin ala wanda ala hari shi ma'ala ala ala kan gado da ibada ro chini mai kuru ardia ala bas rumin sura wa dimin ndu nduma rumba ada man ya do kuru kuru ki gamma lai sallallahu alaihi wasallam an zasra di shi kinji kamar kamar di an diyar su kunoto ngawo na yaye fatra kamzina sha ci kunoto an diya bozun cilo kamai bozuna aram biya ajim biya samma so bozuna shi ma rasulun rabbil alamin akhir al anbiya dare kin Kuru qur'an wani kin jambe suruna de shi maherro a wanda ya suru na yayro hatta na ya gamsu na ya sauru na diyayro ka azir maherro so ku aula kam layin gawon zun ku dori miya alayhi salatu wassalam gina kwalzi sai adin duka man da ya kazu cross rinal wa Rabi lakum al-islam dina zanan do gina kwallon a wurin ne zaman din adin na walzi din gawon zun adin na waljin ba ardiya alai mafan dimiyar hamma sha gayi. kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah gulle sandiro ala marawa rowa gayo ala ne yasra shi ma ala kin gamza rawdo amma ala kin gamza ra kana ne nyere ne ma awgare dimin ayan monjin ba nan ya san yayin ya suno ci alenin ba kude sha kudin ba kwalle sha kwallin ba kurle ne ma amsar uba ayira kana jire ma mana ndu jire gai annan karo ala ra kana nabi ra kana gai ce digin a cida an be filezi ala ra ma nabi ra mu'amala ndin ala ki jamara wa da hal kalamin hal yallamin hal durinimin yumlanimin ha salam kalan zai cinimiya kutu ne ya gulsuna ruwa sa dinin nimin la sala adai ayi wasu adai annan kadro alladhina amanu billahi wa rasuli imana da kamil lokazin kuro sannan ga won thumma lam yartabu kurusan da shau safi imana zaga na malolozi hawlakin jambe gulja a an mari hangal le gojin ba so a an mari kam lama so a a nayi ma gulzo ma hangal me gojin gojin ba ada hangal na da gayin ba ur hangal mun duka lewa ma har ma daru ta'arud baina al-aql as-sahih wa an-naql as-sarih naql dun sahih sarih ta wutana hangal kalewa da yaktai ba hangalin kalewa ma nuzulu ran ne hadisi ada kalacin ba amma ala yi guzuna da kalan nimiya na yi guzuna da kalan nimiya illa da hangal limin ga ya wa ala kan gama irin da yi annan kaduru sun bala mirtabu sandiyan shawsari kalarin tarayi da ada adiyan gawon kurson wajahadu bi amwalihim wa fusin fi sabilillah sandiyan kurson jihadi sanina adin alai hafsana liman zalan adai manaskun zan adiya kamar matro na allan liman gulzudo ne nasku gulonu nasku alman nan da so zawo nosku mazawo ganan ci zukura role ono amma le ngaidin le shilan hiri cida hire die zaudin daso liman dama nosku zo liman sirara kam la kala liman zai sha azimi ya kasa tsana ya da na halar liman da na ruwan za ko zana ya ha wanda daji mumin hayayi ne ga imana sirina ne da zai yi ade fule suna ci min gullimin gunduni min dimin liman nime tudo mai kimi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ika humus sadiqun sai yar sandi majiri yauso sa sai dimu min nasa nadin a a jiri arab da ya dige aman nasa sai yi kullam tu min ugun sanadin kama yi wani kulgul da sandi ron ganya atuallimuna allaha dinikum. gili alawa allamnu adin dodin ala ra'awnu yi gulluwi isu kin gyama lairo ande muslim yana ande nya kariyo yende am gari nya kariyo zana nimgalo no fulenu ne wa alaro adinda gullu ne ingilano ai ma alaro tana ba biya biyana idiyo atuallimuna allah bi dinikum atukhbirunahu bima fi dhamairikum luwa mananui a a wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard kama ala la yakhfa alayhi shay'un inna allah la yakhfa alayhi shay'un fi al-ardi wala fi as-sama abima ma gara tin ma ba biya imana do jiyo kuma ne nozuna ka o ro nozuna kuma diwa de nozuna yi de re ndoro nozuna sabano yi du imana zaka zuko sabano yi du imana zaka fulo tunawo du imana bana bajin ala shara zaksa san maka mai nozuna annan kaduro Wallahu بكل شيء عليم كما على دي أيوة صورة نوتما نعم يمنون عليك أن أسلموا قل لا الأرض والله بصير بما تعملون كما كان بيوانو يمنون عليك أن أسلموا isa na da yuro ba zoyin sadidin musulun zana sa manno da shi mabawotu kuma yan gaidi ko kuma yan kama auladi ma kuma yan yiron gaidi ma diko kuma yan ya mun jiro ko kama yi suma auladi ma kuma yan yiron gaidi yuko kuma yan yiron zardi yuko har suma almannu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha sara dimiya wanda yabo mi wanda Wande wanda yiro bozo an aslamu didi muslim garasa isa na yiro kar muslim zafule zai qul la tamunnu alayya islamakum gulle sandiro wanda wuro bo wi kar muslim dodo a a wuro isu to korto wi ne yake muslim dodo wa kama ala ne yiro ne yawo su muslim gawo kam na yi nayro to ya sanna na shi ma'ala yi robozi ya sanna da ala adama ya munna alaikum ala shi bana jiro bozi na yi nayro suno amma na yi bo ta nizu kam musulun rawaltiri sai kam doni da yi nuwa ba kiri muslim jiro boni min na do a kir muslim muslim ro kabbe waltiri cira ga na iron ni shi kir din ga yi kara nuwa zu tiye ba awidin maman kalan zuro ga yin ba ni na min a obi biya pete goshi ndule ale ma da ala ganya ba ndu yezo ma ala ndu son goma ala ndule aworo ne ala duro kudu gurewi ma da nda wula raksa sarina ha kin zaji hunai ma zanti amma yi dai kam ala shi mazu yin kirtana kurula dai a wanzu na sasaksu su rugu na shi masu tangina wada nan zai sasaksu sasaksu sazu ci gina zai kin za gina zai shim ganazi suru koksu hurin kuru chamsu wula su suru ganazi kuru su shan gurum gurum zo awaci ni ma ne shan sasan nan kaskarin kuma sallimi akan nuro ya kimin kan ne zini shi a wannan min da mai kan nuro yaram kolomiya zini yo ndan shi ya kan nun su sai su kayan lera din a wani ma kan nuro kolomma de ayan ya su kai amma hangal do ne ade kaman da kan musulmi ro furum zina de shi nan zan bana kaduro sai ba wanda ya da kamar da shi ma andero nyama nyama zo shi ma andero bozi andego ya ala rabuwa kullu tamannu alayya islamakum wanda wuro kar muslim do so rubo balillahu yamunnu alaykum kama ala shi ma andero bozi ya sando an hadakum lil iman nan dia imana ro su shi mo zana do in kuntum sadiqin jire matauma نعم darewa kashe inna allaha kama ala da ya'lamu ghaiba samawati wal ard shi ya nozuna ghaiba samawati aw fa ya tasrusa min da ana kubosa wal ard cidin da ana kubosa wa kaman da ala ya nozuna kawusan da ala cin yaro kuma yaro nozuna waye cidiya sami da kiriti ya jiri yaro wajin nozuna wallahu basirun bima ta'malun kuma ala da shi kuruma da aw kun da nuwi dawo subhanahu wa ta'ala نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بسم الله الرحمن الرحيم قاف الله عالم بمراده بهذا الحرف عرو عرو كما على شمان وزو عيشين غنزازو سورة هذه سورة قاف سورة دوني مكية نعم. سورة مكية دي قضايا دوني معالجة سرين دي قضية تويتيا أورني لرواتا كلزنا قبسنانزا والقرآن المجيد لوران دوني كمبو ألان كاشي تكيونو كمان دي المجيد أي لوران دوني حبكاتا درجة لوران دي كتاب درجة ركمان إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين لوران دي كتاب درجة حبكاتا شروع كرتية عندي كمان دي حبكاتا alayhi salatu wa kujin harin zilan inna Allah yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yad'u bihi al-akharin luran kan bo Allah kaman dai amla habsi ru luran kaman dai amla sasai kitawdu jenzu falde muku alain falde muku don kirtu ya ne habsi kullawa ne malawa annan kadro luran no kirtu yau shaye sarai yau kiran yau asun bal ajibu a'a sandi an gurtu su dai ajab kada da ya an ja ja'ahum munzirun minhum bari ta masu rozan su runa nan kaduro shi makin gam sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam sa isi jamidro la ilaha illallah gullo sanade aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab awa awace karari sama an diro ala fallo walti yashi zaurawa da ajab ba ajab kada wanda awa ajab ya nabi yashin buron isana ulma kuntu bid'an min ar-rusul guzna wuga yin badiyaram kin gawo ya don buron kin gawo isana annan kadura aw ajabi gin alayhi salatu wa salam falan tade illa biya sai tarwan zade suran zanu wasuluin sa suluin arish matarwa do mushrikai laula unzila hadha al-qur'an ala rajulin min al-qaryatayn abima arsal yan fil muslim rodokso sai suran zan waniya ya wani ya sai maya sando arsoro Yaudiya ase a a suron zan ki jamdu su liya sarawo ndo so ka an zuro mazi ala ya ka za gare da kin jama'a sallallahu alaihi sallam kuma da ya sha cikin to wanda ade ajibu san dai ajib kada an ja'ahum mundiru minhum sandiro bari tuma isnaro hatta fa qala al-kafiruna kirdasu yasagullada hadha shay'un ajib kai tsaurawa da ajab ayin ala kullu walti yasa sanaman dai kada ma ma yawa mati ya runzu yawa mati ya runzu bularun mina hirra ya hirba ya runzu alama dari ayyami sana sanan mazi ai wasu sanan jibi adda duk fura ne ala rawalta ne ku ayyar kan musulun guljin amma shiro da sam ne ne ala rawalta ne gullimiya yan kan bai cizi da zai yi nima jin wai kalan zuro da zai sadu dandalin sirtuna furti a yi zucin nan da sarabtuna na laro luzuna ko shan zuron dukkata suro ila ti moto ila dari sima makala zuro cirin da tuzo ayatul kursi wa amana rasul wa qul a nasi a anonun ma ya su cin bawa na'am ha to so lura ne bara kirani ya shatan tsoro shi amma le shatan ne za a yi zina nan kaduro kan bi aujiriya ne yi su da shikkalanza suluwi rohande onde sandiye tudi angertu tuinde ajab kana ngamaro ke giamdi suronzan isi shano zana rero isa ala tilo zuro bozi ne kuye malam na yaro a awai ko logulja la ajabcin la angirjin la risin amma amsa sarain beji wanda yake sukana kuru amsa sarain da tasarai na kashiru ku faton dawule nin la yarumi burare da fatuwan dawo ga amiya zaure din kalam hamnimiya kangarin gilaro ya talardin rumi ko faton da aure ne maman bawo rumba wani no yende bullu wire no yana sura silin yaro ko shi shefo dun yana sura silin yaro sakin shi shefo dun yana dekin faton pijin ma suro dekin ne ro siminti ya duro su kibi zai di yana yana samma wajin amma tidin ba manguwo kuma na mashirya da zakum kamtin guruwa ganyan kam biya guruwa ci zin fande ya shiro dumiya yakin gullun maman tumanin kam guruwa fande min amma buro da yayi ha kada ngai kulu halatta bi gurumin ko shedin guru duma yakidiyo jinna barinna la shila la talar jinna la tirin la yala bibiyen beji dawiyen gushurun za amma san maso maduwa alayhi salatu wasalam ya andi allamzana duro da yana maduwa zuriwe fatan dumin nan alayin ya gami na alayin yasiri boni min na alayin yasiri cini min na alan yasiri wanda ya adiyan yasiri har gulmin ajibu sai tudu ajabsar na hada la shay'un ajib aw uja aw zawra ajab wanda sande zawra ajab ba a yayin kingam da adiyan isa sandiro gunjin a idha mitna wa kunna turaban gule nuye ga ka ciro walle na idinwa walta qur'an da ta sangin a dalika adaidin raj'un ba'id alwalta do cin tumonjin ba angirana le rawa turro ay kuma ne wannan qad alimna ma tanqusul ardu an ne no yana wadda ne yi sandin fulujin da mano yana san ya sarabtuna din ka ya yi kacira wallin funimin kaltimin cira a yi sun su kun sun kin ji sai isa zamin gana na kacira ciro wallin ka ciro wallin zo da yi an kawar da la ya shila ganya ba da amsa duk bale zana ngero shila da mai imla ism malamiya ba ajabu dhanabi din ya gabcin baro abbi so baro waljin tikam lanu ya kawar ba ka tiro wanzuna kuru kam gare kudu rubtuwi wanda kaman ne yanzu na wuce da kudu jin ko adil gojin bari adil gojin bari tudu gojin ai ya biya alama ai ma yoro ruwi san masom gata wanda wa indana kitabul hafiz kitabu doni miliyon wambeji a wadu na so ruwata na da yin ba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

وترجع وجه من توصل إليك بدعائنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في الغيب والشهادة اللهم ارزقنا الإخلاص في الغيب والشهادة اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين يسر لنا أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله ことは。